واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام سوف نتحدث عن الإنفاق في سبيل الله إخوة الإيمان فقد أكدت النصوص الشرعية أهمية الإنفاق في سبيل الله وذلك لما له من أثر إيجابي فعال في بناء المجتمع الفاضل وإشاعة أجواع الإذة والكرامة والقضاء على حالات الفقر والعون أخي المسلم فاعلم أن المال مال الله واعلم أن المال مال الله وقد أشارت آيات كثيرة ودلت على ذلك ومنها قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقال تعالى في سورة الحديد وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وقال في سورة النحل جل جلاله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وفي الذاريات يقول مولانا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أمة الإسلام فالإنفاق في سبيل الله له فضل كبير وأجر عظيم وفي ذلك يقول مولانا جل في علاه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابيل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وفي آل إمران يقول جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ويقول في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وفي التوبة يأمرنا الله سبحانه وتعالى لأخذ الصدقات والتبرعات في سبيل الله ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن به خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وفي التقابل يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى ثم بإطعام من يحتاج إلى الطعام فيقول جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا عبد الله رزقك الله من فضله أنفق من مال الله قبل أن يدركك الوفاة وقبل فوات الأوان وقد ذكرنا الله جل جلاله بقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ورسول صلى الله عليه وسلم قد أنبأنا وأرشدنا ووجهنا ويقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى أمله والحديث متفق عليه عباد الله وقد بين لنا الإسلام صورا من الإنفاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أت ممسكا تلفا عباد الله كل من أنفق ما له في سبيل الله فقد وعده الله بإنفاقه وكثرة ماله والبركة فيه يقول عليه الصلاة والسلام أنت يا ابن آدم ينفق عليك أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأكبر مثال خذ أبا الدهداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فقد كان عندما سمع قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فتصدق ببستان وبنخله كله وهذا الصحابي أذكركم إياه الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمه عشاء والعشاء عشاء أولادي وبات وأولاده وزوجته طاوين وفيه نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عباد الله فاتقوا الله ما استطعتم وأنفقوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله الذي أمر ونهى ووعد من أطاء بجنة الرضا وتوعد من أطاء بنار تلظى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى نعم النصير ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى أفضل من أطاء ربه واتقى وأعظم من صام وصلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد أمة الإسلام وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فضل الإنفاق في سبيل الله وسماعه وآثاره في عالم الغيب وفي عالم الشهادة ومما ورد من الفضل في ذلك المضاءفة لصاحبه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أي مهره حتى تكون مثل الجبل والحديث متفق عليه عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلالا طيبا وأن يرزقنا الإنفاق في سبيله وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قض حوائجنا وحوائج إخواننا واشف مرضانا واغفر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاتدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هافدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم وابتن بسنتهم إلى يوم نلقاهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتقس قوة شاتيا ذو القعدة هجرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دا دريه دا أربعين دا goma ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai hudu ba ce wadda za mu yi ta da yardar allah karo biyu kacal a kan ciyarwa saboda allah ya allah ka azurta mu da dukiya ta halal Allah ka ba mu ikon sarrafa ta wajen taimakon addinin ka da bayinka Allah ka hana mu haram Allah kada ka ba mu ikon kyashi da ƙwanji wajen taimakon bayinka jama'an musulmi addinin musulunci ya ƙarfafa muhimmancin ciyarwa saboda Allah da laluran yin hakan kuma zaman lafiya ne ga masu wadata in sun ciyar natsuwa ce kwanciyar hankali ne domin ta'addanci zai sauki wani yakan so masatan kwai saboda yunwa daga nan sai ya soma kaɗa garken shanu yau da gobe da an masa maganin damuwarsa da bai zama ɗan ta'adda ba Allah ka kiyaye muka tare mu baki daya tabbas ciyarwa fi sabilillah gudunmuwa domin Allah yana da tasiri babba ba ɗan ƙarami ba wajen gina zamantakewan al'umma lokacin da mai shi ya tausaya ma mare shi mawadaci ya nuna jin kai ga mabukaci za a ɗinke ta ga ƙauna da soyayya a lokacin da mai shi ko mawadaci ya ce daga hannunsa bai wuce ƙaurinsa to za ka ga hasada da ƙiyayya ta'addanci ya biyo baya Allah ka kare amma in ana neman izza ana neman karama ana neman walwala da zaman lafiya mai ma'ana a biya bukatun talakawa waɗanda aka tabbatar suna cikin halin ƙaƙanika yi a tallafa musu tabbas mu a ƙa'ida ta musulunci shirya ta alƙur'ani koyarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk inda dukiya take dukiyar Allah ce ya zaɓi wasu daga cikin bayansa ya ba su ijiyarta ya ba su umarnin su sarrafa ta ta yanda yake so daga ciki akwai taimaka ma bayinsa mabukata da taimakon addininsa dukiya dukiyar Allah ce za mu fahimci haka daga jerin jerin giyar kaɗan daga waɗannan ayoyi akwai aya ta bakwai suratul hadid wanda ta'ala yake cewa aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi والذين wa منكم وأنفقوا lahum ajrun kabir ku yi imani ku dawwama akan imanin ku da Allah da manzansa ku ciyar da dukiyar da Allah ya halifantar da ku akai kun ga ba naku bane an ce ne rike na fi wanda ya anshi umarni ya yi imani kamar yadda Allah ya ce ya ciyar kamar yadda Allah ya ba shi umarni a cikin dukiyarsa alkawali daga Allah suna da lada mai yawan gaske mai girman gaske jama'an musulmi bulwa da kalmar da take cewa mustakhalifi na fi ka zo ne gayi nan sai Allah ya ce tsare mani to kuma ya ce ka yi kaza daga cikin abin da ya ce ka tsare masa sai ka ce naƙi naƙi to kai ka san ba ka samun yadda kake so a duniya balantana gobe kiyama idan ka koma suratul hadid aya ta goma dai ha'ila yau za ka iske inda Allah ta'ala yake cewa wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard me ya same ku ne jama'an musulmi ba kwa ciyarwa saboda Allah ba ku taimakon bayin Allah gajiyayyunku sai daɗa taushe su kuke yi mabukatanku sai daɗa ɗaura masu nauyi kuke yi marayunku sun tozata me same ku sai Allah ta'ala ya ce faɗaka an kara walillahi mirasu samawati wal'ar duk abin da ka mallaka da duk abin da ke duniyan nan sama da ƙasa gaba ɗaya za a tafi a bashi Allah ya gaje shi wani mai kudi kaga an hada da jibjib din shi da miliyoyin daloli da tangaran zinare da cokulan azurfa domin ya ci abinci da shi gobe kiyama wani mai kudi kaga an sa masa likafalin alharini in musulmi ne saboda ya bambanta da sauran mamata kila ka gani ni dai ban gani ba kila ka ji labari ni dai ban ji ba balni abinda nake gani alawayya ne ko dan funtuwa sanitar da sarkin masu kuɗi da sarkin talakawa ake nade su da shi ni kuma a nawa ganin ban ce babu ba har yau ban taɓa ganin likafani da aljihu ba balantana a zuba wasu abu a ciki na dukiya Haka nan nakan gan shi an ɗinka shi falle an nannaɗa wanda ya mutu an kai shi ciki abinda biya mallaka na gidaje motoci dukiya konaki menene ya batta Allah ya sa ma waɗanda aka bar ma waɗanda za su yi maka addu'a ne ba waɗanda za su ɗibi fetsararrun karuwan mata su yi ta jidima a motocin shi da gidajen nashi ba jama'an musulmi aya ta saba'in da ɗaya suratun na hali tana cewa wallahu faddala ba'adakum ala ba'adin firifk firka shi ashe ba wayau ba ne ba ƙarfi ba ne ba tarin ilimi ba ne idan kaga Allah ya baka arziki ya yawaita dukiyarka hikima ce ilahiya Allah ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki ko yawan dukiya inda ƙarfi ne da wani bai sami abinda zai ci ko da mafalɗaya na ruwa ba inda wayau ne to malam da ka rasa kwandala don wani ya haife ka kakanka ne a kan dabara inda ilimi ne da tunani da hankali da mahaukaci da dabbobi sun bani walau kanatil arzaku tajri ala alhida halakna idan min jahlihin In inji wani mai hikima da hankali ke sa ai dukiya ko yau ko ƙarfi ko ilimi to da dabbobi sun hallaka bal sai ka ga wawa dolo gauna sauna sahuhu amma ga kuɗi kamar zai kashe shi sai ka ji ana mahaukaci da kuɗi na ji da yawa ana mahaukaci da kuɗi kai kuma da wayan naka da hankalin naka da dogon tunanin naka da tsohon karatunka da sabo kai biye ko baka isa turfuna ba yi. amma nake fa ne sai ka wahala ashe falalan Allah ne in Allah ya ba da falala mai yawa jaba ga wanda aka ba shi falala ya gode la'in shakartun لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد hakanan abinda ake so ka yi da'a ka bi umarni shine bauta ga Allah kamar yadda aya ta hamsin da shida zuwa da takwas suratul zariyat take bayani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ya ta Allah ce kamar yadda muka ce Allah ya kan wani ba ƙauye Allah ya azurta shi da dabbobi mai yawan gaske gari guda yana korawa sai dina umar ya gan shi ce malam liman haza wannan garken gari guda nawa ne ne mai na kama ka gagayya in kai ne mai za ka ce naka ne ba? amma da yake Allah ya ba shi imani ya ba shi fahimtar addini ya ba shi aiki da abin da ya fahimta sai ce lillahi biyadi duka na Allah ne ya sa a hannuna in kiyaye mashi wanda ya faɗi haka zai ƙi zarka wanda ya faɗi haka zai ga mabukaci ya kasa taimakonsa mu kula jama'an musulmi Allah ya ce dama mun halice ku da aljan da ku don bauta ne ma'uridu minkum min rizqin ba wani abu nake so na arziki da za ku tattara mani ba wa ma da ayyutsimun kuma da mutum da aljan Allah na neman yi su shi ci da sha ne shi ma ta'ala Allah an zalika uluwan kabira bal inna Allah huwa razzaq Allah shi ne mai yawan azurta al'umma mai yawan azurtawa sida ce mubalaga turku wacin mace mai ƙarfi gagarau wanda ba ka iya kai matuƙar balantana ka gajiyar da shi subhanahu wa ta'ala Ya sa in ka dogara da shi shi kenan ka dace kuma za ka isa matuƙan abin da kake bukata kuma zai azurta ka ta inda ba ka zato amma ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuhu jama'an musulmi ana kaciyar ka taimaka ka yi ka yi ka yi ka yi ka kenan kuma falalan yin haka yana da yawa ne ayoyi da dama sun mana irin wannan bayanai daga ciki muhango kaɗan aya ta 261 suratul baqarah matsalin labina yin tekuna amuwalahun fi sabilinla ka matsali habbatin ambata sab'a kanadil fi kulle sun bulatin mai ake habba wallahu yi ba ikuli mai ya sha wallahu wasu yin ali ta'ala ya ce da mu misalin masu ciyarwa saboda allah masu miƙa dukiyarsu don neman yaddan Allah sai ce kama sali habba kamar misalin ƙwayar da ake shukawa a ƙasa ne ɗauki gero ko ɗauki sarkin haihuwa da kasa ta a ƙasa an bata saba a sanabi kara ɗaya ne ta gida bakwai a san ko da wankara ɗaya ma yakan fasu sama da gida bakwai in kai manomi ne ka san wannan in kai ba manomi ba ne yau ka tsaru. fi bulatin ne ake habba a kowane zangarniya ɗaya yana ɗauke da ƙwaya ɗari in ka ba da naira ɗari ɗaya nawa kenan za ka samu dubu bakwai dubu bakwai a naira dari wannan kasuwancin in ba Allah ba wake ba da wannan riba sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kai ba ma nan ba wallahu ya za'iku liman ya sha'u Allah ya ka nunnunka ninkin ninki ga wanda ya so ya ƙara nunnunka masa kyakkyawan niyya da manufa da ikhlasi shi ke sa ka ga sakamakon da baka taba tsammani a tunaninka ba duk yadda za ka tsammace shi a yanzu kuma kakka yi mamaki ka ce ina za a samu a ba kowa in duk an zama nagari wallahu wasi'un ali Allah mai yalwan abin ne kuma ya san kowa ya san bukatun kowa kuma yakan isar ma kowa wala saufa ka, rabbuka fatarda kun ga ciyar wannan ba ma za ka zama musulmin kirki ba in ba ka yi domin ta'ala ya faɗi cikin ali imran aya ta casa'in da biyu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم kaga ku taɓa zama masu najarta muminan kwarai ba sai kun kai ga lokacin da kuna ciyarwa cikin irin dukiyar da kuke so kuma malamai sukan ce hatalin tiha ilgaya yawwa ba sai rigar ka ta fashe a kafada sannan ka ce a tsarin ba ai ka gama tsarin ta me ya rage ta zama rubu? a tana kyallinta kana sawa kana jin daɗi sai ka ga wani bayi da shi ko yana da bukata shi kenan sai ka kwaɗe ka ce ga ta a ƙarisa sai ji kawai ya samu rigar idi ba sai tuwo ya zama keken yara ba mai ci a gida sannan a ce almajiri bismillah ba ina ma dai ana kwashewa da ɗimi sa ya ce wahidun yani ku bani dan Allah wanda yake ɗaya ne ke zo ka haɗa mu da wanda ya fi mu wanda kuma ya ce mu baka shi ma a yi masa fasa malmala a saka a nashi kamar yadda aka saka a kulan mai gida sun fi kulin masu fi kuna ke kuna so ba ba ku so ba ku ba bayin Allah tuma kuma da abin da kuka ciyar saboda Allah fa inna Allah bihi alim shi yasa Allah ya yi alkawalin gidan aljanna ga masu irin wannan aiki fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa yasiru lil yusra komi naka zai zama cikin sauki in kana taimako Allah ya ce wanda bi ya bada kuma ya ji tsoron Allah tun daga kalmar shahada har zuwa miƙa hannunka ka gaggata da kalmar la ilaha illallah wato kai dan Allah ba neman suna ba wani in ya bayar ba a faɗa ba sai ya hushi Allahu akbar to ka cinye ladanka tunda an yi terere da abin da ka bada in ko ka bayar kace a boye sai ta fasu a aka gane kai mutumin kirki ne na Allah ribar kafa ce ba abin da zai taba sakamakon ka gobe kiyama fakani yassiru lil yusra za mu saukake maka komi naka duniya da kiyama ya zan cikin sauki saboda mahimmancin ciyarwa alkur'ani ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda ya imani khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim ka an shi wani kaso daga cikin dukiyar masu imani ita ce za ka tsarkake zuciyarsu tutahhiruhum sannan ka tsarkake dukiyarsu wa tuzakkihim shi yasa zaka ga ko mutum ya zama karuna ko shine zurkat din nan wallahi in bai da imani bai da kana'a sai ai mashi aikin biyar ya danne matalakan da zai ce fa ne da 500 shi ya kibiya ko ya zo dozin guda haƙƙinka ne zama almajiri ya kasa badawa kuma ka yi du'a'i ga wanda ya bada fi sabilillahi kuskure ne wasu mu suke yi sai a ɗauko ko da zakka ne aka baka ke to yau Allah ya kawo mana haƙƙin mu wa kalman da zai gaya mashi kenan bal alqur'ani ya ce wa salli alaihim kai musu du'a'i Allah ya albarkaci dukiyarka ya tsarkake zuriyarka ya sa ka gabatar da guzurin aljanna din da addini ya ce a yi kenan inna salataka sakanun lahum domin addu'a ka gare su natsuwa ke gare su wanda ya maka addu'an arziki sakan ji daɗi wallahi ko ɗan tasha ne lalataccen tasha ya ce Allah ya taimake ka sai ka ji daɗi balantana mutumin kirki da ƙur'ani yana umurtanmu da takawa da ta'a da ciyarwa a lokaci guda saboda mahimmancinsu surat tagabun fattaku Allah masaqatin wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashu hanafi fa ulaika humul muflihun ta'ala yace ku ji tsoron Allah iya iyawun kun ji wannan ku ji umarni ku yi ɗa'a ka ku zama yahudawa ‘yan sami'ina wa Saina, ku ciyar da dukiyarku an la'an cikin shi ya fi maku alkhairi duk mai kyautatawa wallahi wata danko ne ba ta faɗi ƙasa banza ka yi don Allah ne ka san yadda za ka zama ba ka san yadda wani sana'a yake zai iya koya mu mutum dubu sai ya take ta mutum ɗaya bai koya mashi ba direbobin mota wasunku suna da wannan ɗabi'a sai mutum ya shekara ba ku ba shi kambu ba haka manyan ma'aikata a ofisoshi kuna ƙyashin na ƙasa da ku ya ci gaba ka kashe kanka wallahi kana zalintar na ƙasa da kai shekaran jiya muke magana da wani yake maganan wani direba ne na babban mota shi in kai wata uku baka iya mota ba zai mai da kai wajen ka. wata uku kuma bai daukan yaro a titi sai ya ga yaron kirki mai da'a ga iyayen shi mai zuwa gonan baban shi kana zuwa kai matashi damina dai muke ka bar tsoho a gona ka wanke gwanjo kana yawo a titi kana kiran su hindatu billahi lalzi rahaman Allah sai ya gagari kan kai wasa in ya ɗauko shi sai ya ce da Allah ka ban yaron nan in ɗan koya mashi mota wata uku in ya ga baka san inda aka nufa ba zai mai da kai kana samuwa sai ya ɗauki wani yau da gobe motar ta gagara motar shi ta tsaya ce wallahi yaran da ya koya ma bai san adadin su ba sai dai kawai wani ya fakin ya ce oga ba bai da mota jarkan manja ita shinkafa menene wani yaro ya je wani kamfani shi kuma yana da ido abun cikin yaransa aka ba shi sabuwar mota sai ce wallahi tallahi na fi farin cikin zaman da nake fiye da motar nan saboda ina samun abin da ma ba na samu da ina jin mota me ya kawo haka shi ya yi don Allah ne amma ya so cin gajiya tun ana haka ma'aikaci wanda Allah ya ɗaukaka shi ya nuna rahama ga na ƙasa kullum tunaninsa ya cinci su su ci gaba wallahi duk da ya ritaya za ka ga alheri na zuwa mashi asiri a rufe ko san fansho daga matuti yanzu sai ido ya yi ja ga kuma sistan ɗin da aka dawo da shi yanzu sai dai a ɗan tsungula maka ɗan ƙirƙi shekara goma kuma an gama ko za ka shekara dari ne sistem din ya canza yanzu ma'aikaci ya zama abin tausayi wallahi kama nemi sana'a tun da wuri ka yi aiki kana sana'a da in ka ije aiki fanshin ka tsakanin shi da salaran kaɗan kaɗan ne bambanci amma yanzu ba to a kula a kyautata ma bayan Allah Allah na son masu kyautatawa kuma mutuwa duk za mu yi wa an fi kumin ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula ni ila ajalin qarib akan me yake nema fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ce ku ciyar daga abinda Allah ya azurta ku kafin mutuwa ya riski ɗayanku in alamomin mutuwa suka zo wal tabbata saqu bi ido ya soma juyewa a lokacin bawa sai ya fatan a ba shi ko da minti biyan ne to ya mene ce fa'as sadaka in gabatar da sadaka ya ga a shiga abin da ya tara ko loko ne a hadarin kaka wawa ya gani ya yi wanka da kashi an bashi da doyi in zan cikin na gangamu ya salam mutuwa kuma an tafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haƙa'iƙ yake ya ba'ul mayyita talata fayarji usnani wa wa maluhu wa amalu wa malu wa amalu da ka abu uku za su haka yawwa ɗaya zai zauna da kai akwai alkawali biyu za su gudu ai eh, za su gudu sallallahu alaihi wasallam ya ce iyalanka dukiyanka ayyukanka su ne abu uku da ke mataka kullum in wani mai hali ya mutu sai ka ga ana tsangon layi da ahalin shi ne ga mata ga 'ya'ya mai ce maka my sweetheart wannan wannan yar matar taka my one din nan eh? da za a ce a ɗan kama ta gefe ɗaya in ta dace ƙeya ba za a sake ganinta ba wata ɗan taya ka zama kushewa bal ma mafiya yawansu da za ka mutu cikin dare a ɗakinsu ba ta iya kwana da kai kai kaɗai mutum za ka yi ka zama dodo za ka cinye ta za ka shafa mata mutuwa sai ka ce bayan wasu. Allah ka raba mu da shi saboda haka in sun tafi dawowa za su kwa za su zauna su ɗebe maka kewa duk dawowa za su yi wani wallahi kafin sati an so mantawa da shi wani wata mai tsawon tunawa da shi ne shekara daga nan kuma sai mu na ba oh yau shekara goma da mutum wani ko haka ne ko daga nan kuma haka zama na siyan mansiya an manta da kwalinka sai dukiyarka ita ma ta kata ka ta dawo a wani yana kan je saboda alhaji wane ne ko shugabawa ne kamalan ake yi mutane sun fi fahimtar yaran kudi suna gaya maka baka ji an ce mai kudi in ya ije dutse yake ce kaga ganadi ya gungune sai ka ji talakawa sun ce ai fitinannu ne <laughs> ai matsalan kenan ko aure ka ne ma ka ji ana aiki sahara. istihara fakiri ne Allah ya shirye mu saboda haka za ka ga zungura-zunguran motan alhaji ba ma a sa shi a ciki sai a kori kurarin nan motan ice ko ba shi a aro saboda kar ya kuje musu mota ba na shi bane akwai alhajin da ya taba hatsari aka dawo da shi cikin jini fata-fata matan ta leko ana kici-kici a buɗe suturin fusa shi a garin jiki jini kafet aji kajira Allah wai a sa shi a garejin mota kai ya bata masu fitirin da jini rayuwar kenan rayuwar kenan masu alkawali kaɗan ne kana raye ne ake son ka to amma aikinka shi zai damuwa tare da kai a kabari buhari da muslim suka ruwaito kuma a takaice ko kaciyar ka amfana ko kaskaciyar ka yi hasara domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakani zilani. fa yaqulu ahaduhuma allahumma ati munfiqan halafa wa ati mumfikan talafa babu wani yinin duniya face wasu mala'iku biyu sun sauko daga sama addu'ansu da suke yi har ta faɗi ya Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarsa ka nana ta masa ka maimaita masa ka ninka masa wanda kuma ya rike kincihu zumbuli kakan marwata Allah ka sa hasara a dukiyar ka hallakar da ita shi yasa zaka ga mutum ya taimakon dubu ɗaya sai a nano masa asara ta miliyan ɗaya kuma bai damu ba bai kula ba saboda ba shi da imanin da zai gane haka sai ka yi taimakon ɗari ɗaya sai Allah ya tsare maka ɗari dubu ɗarinka kuma ladanka ta tabbata wajen ubangiji Allah ba ta mali domin wasu sadaqatu tutfi'ul kama yatfa'u alma'un nara ko kun manta hadisin arba'una ne jama'an musulmi ya ishe mu babban bishara annabi ya ce in tafi yabna adam yun alai dan adam ka ciyar da abin da Allah ya baka kai ma za a ciyar da kai waye ne ciyarwa Allah buhari da muslim suka ruwaito shi yasa sahabbai sun fahimci haka suka rungumi haka ku dubi abu da hada lokacin da aka saukar da ayar da take cewa manzon ladhi yuqabbalallahu qahban hasana ya duba ya ga ba abin da yake zai iya ba Allah bashi sai gonar da tafi kowace a Madina kuma yake son tafiyar da komi a dukiyarsa yace ya ba Allah bashi hmm? sannan ku dubi sahabin da aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bako bai da abin da zai sauke bakon ya ce wa ke iya sauke bakona shiru saboda babu sai wani sahabi ya tuna ai yana da tsarabuwan abincin yara tun da an yi shiru sai ya ce ni ne a takaice ya tafi da bakon nan cikin dare ya gaya ma matarsa to sai dai a lallashi yara su yi bacci yau ba su da abinci balantana mu abinci na bakon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka aka lallashi yara suka yi bacci aka kashe fitilla aka kawo abinci yana nuna kamar yana ci da bakon nan ko yana ɗiban iska ne zuwa bakin shi bako ya ce kat ya ce kat kafin gari ya waye Allah ya bai manzansa labarin abin da ya auku ya saukar da aya wa yi usiruna ala an fusihim walau na bihin hasafa haka ake son mu kwatanta mm, in ba za mu iya yi ɗari bisa ɗari ba mu kamanta fata shabbahu illam ta kuno mislahun inna ta shabbaha bilkirami falahu a ƙarke jama'an musulmi kullum in an maganar ciyarwa to ka karkace zuciyarka ka yi don Allah ihlasinka shi ke sa ka fashe zubin da ba ka tsammanin ka zuba hadisi ya inganta waya ta imamu buhari da muslim sallallahu alaihi wasallam ya ce man da bi ajli tamratin min kasbin tayyib wala ya ƙabalullahu illa tsayi gwagwadon komin ƙanƙantan shi kawai ma ake ne ko da ƙwayen dabino ne kai ko rabi ne ka ba da fi sabilillahi in dai na halal ne ka samu kada ka je ka saci kudin al'umma ka zo kai sadaka Allah bai an san sadaka in ba na halal ne ka ba yawwa subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai tare nan wannan sadaka taka ya tare ni a wayi gari ya zama kaman mafi girman dutsen da ka taba jin labarin shi gobe kiyama Allah ka gatar da mu ka ba mu ikon ciyarwa domin ka ka yafe mana inda muka yi kuskure ka wadata mu da halal barin haram ka wadata mu daga falalar kabarin waninka ya gafuru ya wadudu ya zal arshil majid ya fa'alil lima Allah ka raba kowa da damuwarsa cututtukan da ke jikunanmu da wanda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka yi mana maganinsa muna roƙonka da izzanka da buwayarka ka raba mu da talauci da fatara da miyata ka wadata mu daga taskanka ya rabbal alamina ka yaye mana bala'i da cututtuka da annoba ka sa mana soyayya a tsakaninmu Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu ka gafarta musu ka sa suna matsayi mafi kyau idan ta mu ta zo ya rabbal alamina ya akramal akramina ya arhamar rahimina ka azurta mu da cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا Thank you.